Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarun amma da farko ga muhimman kanan nasu. ministocin harkokin wajen kasashen yankin sahel na ios na gudanar da wani taro a tun yau da safe a nan birnin mai a tsakiyar taron yarjejeniyar da za ta kasance ta tabbatar da wannan kungiya ta ios ministan ilimi mai zurfi ya gudanar da wani rangadi a jami'ar abdulmumin jofo za ku je karin bayani filinmu na musamman za mu taɓa muku labarin duma wani kayan kiɗi na gargajiya na ƙasar nijar. Tuma da la yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya. A yau da safe ne a nan birni mai aka buɗe zaman taron ministoci na ƙungiyar yankin Sahel, ƙasashen yankin Sahel. Wannan ganawa ta shiga cikin tsarin gudanar da tattauna kan kafa wannan ƙungiya ta AES a cewar Bakari ya Sangare ministan harkokin wajen ƙasar Nijar. Ga dai abin da ke cewa a cikin rahoton ta nan Fude Ahmed. Wannan haɗuwa mai mahimmanci shaida ce ta tashi tsaye tsayin daka ga ƙasashen Burkina Faso, ƙasar Mali da ƙasar Nijar na kai ga wani sabon mataki na hanyoyin samar da haɗakar ƙungiyar ta IS. Wannan zama yana da mahimmanci da zai kai ga amincewa da kundin ƙa'idojin haɗakar ƙungiyar ta IS da dokoki da shugabannin za su dogaro a kansu. Taron ministocin na mai zai samar da mataki na ƙarshe wanda zai kai ga wanda zai kai ga zama na farko na shugabannin ƙasashen IS da za su kai ga amincewa da kundin waɗanda suka asasa wannan haɗakar ƙungiyar. Bankin Duniya ya sanar da ɗage daktar da ayyukansa na kuɗi a Nijar a cewar kamfanin dillancin labarai na ANP. Wannan mataki na zai taimaka wa ƙasar Nijar na samun sassauci kan harkokinta na kuɗi a cewar masanin tattalin arziki Adamu Lushe Ibrahim a cikin rahoton Musa Hassan. Labari ne mai daɗi saboda tsaida tallafin ƙasashen waje ya kawo rashin cike wani gibi a game da kuɗin da ƙasa take samu kamar yadda suka yi alkawari a baya na yin waɗansu ayyuka da dama na ci gaba kuma za a ga yadda hakan zai ƙara ƙarfafa hulɗa tsakanin ƙasar da ƙasashen waje masu tallafa mata wannan dawo da hulɗa ya zo daidai lokacin da ake buƙata saboda ya zo lokacin da ƙasar take buƙatar kuɗi da kuma ci gaba da ayyukan waɗansu proje da za su taimaka wajen samun kyakkyawan rayuwa ga al'ummar ƙasar Nijar. Ministan ilimi mai zurfi da sauran hukumar na birnin Yamai sun kai wata ziyara a ranar Alhamis a jami'ar Abdulmum Jofo da ke birnin Yamai. Bisa batutuwan da suka tabo shi ne halin da ɗalibai suke ciki. Malam Wali Abarshi, mataimakin sakatare janar na ƙungiyar ɗaliban jami'ar Abdulmum Jofo ya ba da ƙarin haske ga Maryama Jarmakwai. Ayyukan gina katangarar jami'a ya fara tun da dadewa amma ba a taba kare shi ba don haka ne muka tilasta a sake fara aikin abokaninmu wata rana suna shiga cikin hadari ana tare su babu tsaro sannan kuma wani bangare na al'ummar nogare sun shimfiɗo a cikin jami'ar wanda ya sa aikin ya tsaye da zaran waɗannan jama'a ba su fice daga wajen ba ba za a iya ci gaba da aikin ba bayan wannan akwai waɗansu rumfuna da aka yi suna ta lalacewa ɗalibai suna cikin haɗari. saboda rumfunan suna iya faduwa. Wanda aka baiwa kwangilar yanzu haka ana neman sa ba a gan shi ba. Gashi kuma wata daya ya rage a tafi hutu wanda muna son kafin mu tafi hutu mu tabbatar da komai ya kammala. An buɗe wata cibiyar harkokin intanet da ake kira shi Shimedurum a can Difa a ranar Laraba. wannan kuma ta da taimakon kungiyar cimaka ta duniya da gwamnatin luxembourg mamman murtala mai kula da cibiyar ya bayyana taimakon da wannan cibiyar za ta kawo ma mata da matasa a cikin rahoton mani musa muna da tawagar waɗanda suka kware a cikin aikin na'ura mai kwakwalwa wanda za su kula da ofishin kai a kai kun gacin wannan ofishin akwai kayan aiki sosai kamar su na'ura mai kwakwalwa da wayoyin sadarwa da sauransu wannan kayan kuma dukkaninsu an tanade su ne saboda mata da yara 'yan gudun hijira da ma kuma 'yan gari da ke son koyo kuma su gane na'urori masu kwakwalwa a nan yankin difa ko da yake cibiya ce da aka keɓe takamaimai saboda na'ura mai kwakwalwa amma kuma ta ba 'yan mata da samari na yankin difa damar su samu wasu ayyukan yi tunda wannan tsari ne da ya hada kasashen niger burkina faso da mali burkina faso mali Zauren Majalisar Matasa na Filinge ya shirya wani taron tambaya da amsa kan wato kishin ƙasa domin ci gaba mai karko a ƙarƙashin jagorancin Haruna Garba a masanin al'adun Afirka, Side Mainu Sani mai kula da harkokin matasa eh, a cikin wannan majalisa ta matasa da ke Filinge ya bayyana makasudin wannan haɗuwa a cikin rahoton Abdullahi Bakasa. Wannan aikin yana cikin tsarin wanzar da zaman lafiya da cuɗayar zamantakewa a cikin al'umma. Ganin yadda CNSP take ƙoƙarin samar da zaman lafiya, ganin yadda CNSP take ƙoƙarin samar da tsaro a faɗin ƙasa, don haka muke dafawa CNSP domin ci gaba mai ɗorewa. Mai gabatar da muhawarar ya yi bayani mai gamsarwa akan jama'a su gane mahimmancin 'yan ƙasanci. A cikin wannan muhawara da yawa waɗanda suka yi magana sun yi bayani akan me yasa ba a mayar da hankali ba a akan ɗan kasanci musamman 'yan Nijar. Watakila a cikin abin zai zo da sauki wajen tarwa Idan babu tarbiyya ta kwarai ina ganin ba mu san yadda za a tabbatar da tsaron kowa da kowa. An gano wani yanki na cutar mura tsuntsaye a ranar Litinin 13 ga watan Mayu a Age yankin maraɗi. wanda kuma tuni gwamnan yankin ya ɗauki wani mataki a ƙarƙashin wani matakin da aka ɗauka a ranar 15 ga watan man shekara ta 2024 wanda aka tabbatar da wannan yanki da kama da cutar an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kula da wannan annoba a cewa dr muhammad amadu sumaila a cikin rahoton muhammad mamman wannan cutar da ta bullo a ge an samu tabbacin cewa kwayar cuta ce da ke haddasa cutar ta mara tsuntsaye dangance da haka mun ɗauki matakan da suka dace mun sake ta yadda tsaffin cibiyoyin da ke sa ido kan cutar daga barci musamman ma a bangaren wayar da kan al'umma don a rage barnar daga kilomita goma daga inda aka samu bullowar cutar an soke dukkan wani shige da fice na kaji da dukkan wasu abubuwan da ke da nasaba da kajin haka zalika an tanadi tsabtace guraren haɗe da zuba maganin kashe miyagun kware muna jan hankalin masu kiwon kaji a cikin gida kada su rinka lagu da kajin kuma su sa ido da zarar sun ga wani alamun cututtuka ko kuma wata mutuwar kaji barkatai to su hanzarta shaida ma magabata. A cikin unguwanni da dama na birnin mai ana jan wuta ba bisa ka'ida ba misalin unguwar kwartagi da ke shiya ta biyu ta birnin mai inda ake samun matsalar eh, wutar lantarki a cewar eh, mai garin wannan unguwa a yau wato kamfanin nijalaka na gudanar da sanya wuta domin kyautata jin daɗin rayuwar al'umma dauda baruma mai garin kwartagi a cikin rahoton mutare muhammadu da aka yi cikin gari ko ina da kana wuce kana ji wayoyi suna nan kasa suna bisa ko ina sun taba yi barna da yawa ma sun taba ma kashe mutane da babu kwantar da yawa kowa yana so wuta saboda shine mutane suna ja daga nan suna sai har 500 meters babu foto wasu suna sa kasa wasu suna sa bisa da an ka gani ana banna mutane nijelek sun zo sun yi sensibilize mutane daga baya sai sun ka daushi disposition din su duk wanda an gani ya ba wani wuta suna zo su cire kwantar din su su tai da shi saboda shi ne tuka yanzu kai wani ma ya yi dama an kawo foto da yawa filin da ba su da foto an sa cikin kwata yana tuka cikin mutum dari mutum saba'in duka yara da wuta har yanzu ma jira ka yara gaba da wuta sai dai wanda bai da hali Bikin gagasha na randi na 'yan bori da ya gudana a Gaya a ranar Alhamis 9 ga watan Mayu kuma kawo karshen shi a ranar jiya. wannan al'ada ta shafi yin bori domin buɗin daji domin tabbatar da damuna mai kyau da kuma kare al'umma daga bala'u daga inda lahi karin hasken muhammad dusakoi shugaban 'yan bori na gaya a cikin rahoton fadal alu za don don Tun can da ne ake yin wannan al'ada ba yanzu ne aka fara ba tun daga kakannin kakanninmu ne har ya kai gare mu. Da watan bakwai ya kama ana yin wannan al'ada. Ma'anarsa kowa ya san lokacin damina ya zo. Ana fara wasa a kira aljanu mu ji labarin abubuwan da za su faru a cikin damuna. Idan akwai wata masiba sai a faɗa mana. Muna yi wa ƙasa addu'a a samu damuna mai albarka shine muke roƙa abin da zai hana ɓarna kuma a samu ci maka da hankan nan mu bori kwara kan nan kwara mu te wani Nijar ta samu nasarta ta farko ta 'yan mena 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai a gasar ifowa b ta udset da ke gudana a akra a ƙasar Ghana. 'Yan Nijar sun doke Leze Ferbe na Togo da ci uku da biyu. wannan gasa dai na shiga cikin gasar shiga kwarbar cin kofin afirka na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai wannan na nuna cewa nijar ta fara da kyau ta wani bangare kuma taro zagaye na 74 na kwangiras ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta duniya fifa ya soma a yau da safe a bangkok na ƙasar thailand tare da halartar mutane fiye da 200 mambobi na wannan ƙungiya a tsarin wannan tattaunawa za a mai da hankali kan shirya cin kofin duniya ta mata ta shekara ta 2027 injiya ta samu halarta a wannan kongres din tare da shugaban kungiyar foot kanal major jibril hima da kuma mambobi na kungiyar. yanzu sai rahoton mu na musamman wanda ya shafi kayan kiɗa na duma wanda ya kasance kayan kiɗa na al'adu na wannan ƙasa ta ta Nijar da ake samun su a yankunan Hausa. Duma na kasancewa a cikin bukukuwan aure da na suna. Tasu'u bakwai matashi mai aikin duma ya ba mu ƙarin bayani kan wannan duma. tare da an hwahwata ba an maida ta kwarya guda biyu kamar yadda mata ke sassuka. a ita barinta ta ake haka sai a dan mata huda karama in babba ce kuma sai a mata huda mai dan girma da idan ka duba kuma za a so zare za a wato daura guda daga sama za a yi dan kulle dan gamo karami a ƙasa wanda zai ba da dama a ɗunka na saman shi ana ce mishi kirinya shi ma na ƙasa ana ce mai kirinya sannan akwai can kasa gamo da ake yi na igiya in uwar dumunya ce babba ita ce ake ce ma uwar dumunya kenan ita ce ake sa mata mai na gujiya man na gujiya shine ke bata dama fata ta shika har a buga kaji an aza kafa tana canza kuka kala kala iri iri sannan ita kuma karamai ita ce idan an ɗinke ta ake tanke ta da kyau da kyau ka ji ta kamar ana buga kwano ka ji ta kamar ana buga kwanko a hausance muna ce mata sarneguwa wasu kuma suna ce mata ɗiyar dumunya kaga akwai kanzagi akwai kurkutu akwai sauyi ita ma dumunya ce wadda ake azawa can gaba guda biyar haka suke to ya ake gane aman da ake gane shi ko daga nesa in ka kada ya sha man nan yayi komi da an buga shi zaka jin komo man nan in ya ji mai sosai yana amsawa yana wani twank twain twain sosai sannan kuma ƙugin shi da rurin shi kuma ya ɗara kalangu sannan ya ɗara duk wasu kayan kiɗi kuma da ka sani inda dai ya ji man ya ishe shi me yasa ake azakawa kan shi duman ana kaɗa shi Yau abin da yasa ake azakawa kamar yana iya canza kuka ɗaya na bin ɗaya fiye da hamsin in kana so shi dai ma'ana azakawa ya ba da dama ne a buga duma duma ya canza kuka ya canza ruri duma waɗanne salon rawa ne yake ta da su yawa salon rawar da yake tahe da su inda ake kada su lokacin da 'yan mata suka hiddo kayan abinci waje na saidawa abin da suka saida kuma ana rake su da wannan kiɗi ana cashewa a cika dare abu na biyu kuma sai a ƙara da in ma za a aure da su ake yin kiɗan zaman lalle sannan ra ƙarshe kuma da duman nan ake kaɗawa da duman nan ake rake amarya da duman nan ake kai amarya sannan har akwai wata al'ada ma wada in yarinya ta kai bance kamar kiɗin na cewa uwa barka kaka barka abun barka ya same mu abun barka a kwarai kwarai abun barka a samun kalau kaje da kiɗin yake girin gidigan gangan dam kaga garam To madala duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya.